ashe ba dubai ka tafi ba kana gani babu inda na je ina nan kawai wato kuɗi ne bani da shi da zan iya ci gaba da biyan kuɗin ɗakin nan kuma gashi bashi ya taru sun dame ni da yawa shi yasa na saki ɗakin na gaya miki cewa zan yi tafiya amma ina nan babu inda na je abubuwa sun lalace fiye da yadda yake zamani wallahi me yasa baka gaya min gaskiya ba me yasa ka ɓoye min a matsayina na matarka sai da na ganka akan titi shine na faɗa miki gaskiyan yanzu ai kuɗi ne bani da shi kuma idan suka samu zan neme ki amma gaskiya wannan bai kamata ba wallahi baka da kirki ya danganta da yadda kika ɗauki abin da ya kamata wani da ya gaya min abin da ya kamata da na bi hakan da yanzu ƙawarki sunanta bazawara amma ni yadda na yi ne nake ganin ya kamata don kowa yana da yadda yake kallon abin da ya kamata so ku ware kawai idan kuɗi sun samu zaki ji ne insha Allah wallahi amina ba ki da miji don wannan mutumin da ganinsa tsinanne ne ni wallahi al'amarin sa mamaki yake bani wannan wani irin cin mutunci ne a dan iska ne ya mutumin da yake hawa wannan motar ciwo ba shi da kuɗin da zai kama matarsa haya tabbas wannan maganan banza zai wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa tun farko nake gugunto a kan auren nan saboda duk wani alamu na barna sun bayyana ga mutumin nan amma kin kike ji na miki magana baki ji ba gashi nan yanzu ya share ki ya wulakanta ki baya neman inda kike gashi mun je mun same shi a hanya mun haɗu da shi a hanya ba magana mai daɗi ba kulawa gashi nan yanzu ke haka za ki ci gaba da zama kenan ba ni da zaɓi ba abin da zan iya yi har sai na gan shi da in san abin da nake ciki tsawon lokacin da kuke tare da shi bai taɓa kai ki gidan danginsa ba ko wani ɗan uwansa wanda za ki iya gane gurin ba mu taɓa ba wuri biyu kaɗai muka taɓa zuwa a dubayen remote sai kuma lokacin da ya ce mini mu je hotel yayi yayi na ce mishi ba zan yadda an bi shi hotel ba sai na zama matarsa a duk cikin danginsa wanda suka zo bikinki ba wacce zaki iya gane inda suke wallahi ban sani ba na dai san lokacin da muka tare na nemi ya kai ni gidansu amma sai nuna min cewa amarcin mu muke ci yanzu amma zai kai ni daga baya har yanzu sai na ji shiru wannan duk yana cikin shaida ne na rashin mutunci to yanzu menene abin yi kawai abin da za mu yi kawai neman shi za mu yi a duk inda yake idan ma takardarki zai baki ya baki saboda bai zai yiwu kina zauna a hakan nan ba bai zai yiwu ki zama jiran tsammani ba dole ne mu nemo shi to in mun ce za mu neme shi ta ina za mu fara neman shi amina ta tura mana hotunansa a waya sai mu nunnuna wa mutane ko Allah zai samu dace mu samu wanda ya san shi da haka ba gwara ɗauki hotonsa a kai shi gidan tv ba a faɗi halayensa ko za a yi dace a wanda ya san shi wanda za mu iya samun kwaran bayani a kuransa ba za a yi haka idan aka yi haka kuma abin ya zama daidai nan. sai iya wa abin da ya faɗa gaskiya ne ba shi da kuɗi saboda akwai mutane da suke ɗaukar rayuwar da ya fi ƙarfin kuɗinsu su ɗora wa kansu zai iya kasancewa gaskiya ne da haka dai mu neme shi kawai ta shi kenan ba damu ya kai wa gida fes fes ko to yanzu da ce gida na kama haya da shigo wannan da muka yi sai dai kiga ko ina ya bude da kura ai ba zama zaki ba shi mu shiga ciki a kawai ka shiga ka shirya in ka shirya ni ina nan sai ka fito mutu saboda ni kai na ka san ko saboda ni ba ni ban sani ba sai kin faɗa mu lokacin shigan mu ciki bai yi ba yanzu injuwa ai na riga na biya sadakin ki kuma sadaki ai shine aure ko da kuma shaidu hmm. to ai waɗanda suka kai sadaki na gidan ku da waɗanda suka karɓi sadaki na da waɗanda suka samu labarin cewa za a kai sadakin ki ai su ne shaidu da haka karki ƙara mu maganar shaidu nan gaba kin yarda da so da kaunar da na nuna miki na yarda kin yarda da mahimmancin da na ce miki kina da shi a cikin rayuwata ta yadda ba zan iya rayuwa ba sai da ke duka na yarda da haka amma me saka kake min wannan tambayar <sighs> saboda juriya ta ta kare dangane da gigicewar da nake a duk lokacin da na kalle ki sannan hakuri na ya kare ta yadda ba zan iya jira har zuwa ranar tarewa da haka inda kina so na yau na so mu yi ma'amala ta irin mata da mace <laughs> a wata kwana nawa neman tare ka an kara haƙuri mama me yasa zan kara so da na farga na biya sadakin ki ko kina so ki gaya min cewa so da kaunar da na ce nake miki akwai ƙarya a ciki ne ko ko yaudara ki nake a'a ya sani in ce haka akwai so da kaunar da ta wuce sadaki na na kafiya to in dai ku haka ne yau ina so ki nuna min kina suna kuma ki nuna min cewa kin yadda da ni kar ki ƙara ce min a'a akan dukkan abin da zan nema a gurin ki kin yadda da ina son ki amina tagumi fa ba shi ne maganin matsalar ki yana da kyau ki wani abu daban ban san me zan yi ba mama saboda jiki na ji ke kuma aure na ya mutu ba zai dawo gare ni to ko da ba zai dawo gare ki ba amina ai ya kamata a ce a aiko miki da takarda wannan ne zai tabbatar miki da cewa auren naki ya mutu irin tsammanin da nake yi kenan a kullum na ga sako daga gare shi ko takarda ko wani abu daban a ina mai tabbatar miki da cewa duk da zaki samu sako daga sa to takarda ce domin ku na san duk inda yake yanzu na tabbata baya tunanin ki a matsayin matarsa da yana tunanin ki a haka da ya aiko miki da abincin da zaki ci saboda yanzu haƙƙin ki a wuyan shi ya rataya wannan shine abin da tun farko nake so in nuna miki amma kika rufe idan ki kika nuna kwata-kwata ke biki gani ba wani irin aure ne na arziki za a ce an yi shi an tare a hotel mama na samu antin tahir din saboda ka amina ki tashi yanzu na muje gidanta to ai alhamdulillahi a ina kika ganta na je gidan su wata kawata ne sai ta rako ni muka fito waje sai na ganta ta shiga wani mota a take nan na gane ta kin san ita ce ta yi sa'in sa da hajiya binta din nan amma ke kin san gidan ne eh kawata ta kwatanta mu har ma ta gaya min sunan ta hajiya talle ba dai hajiya talle ba sunan ta hajiya bilki sai dai kuma in ba ita bace ni fa hajiya talle ta ce mu ya za ki mu samu ni da na ganta yanzu dai duk ku saurara dama talla ai ba sunan gaskiya bane ta yi sunan nata na gaske shine bilkisu ku tashi ku je kawai a zai mun da shi ke lambar maryam Allah salam a ah, a ah, a ah, a a baki kamar amarya kwanaki ko? eh Allah sarki ya gajiya ya bayan biki sannunku to ku dan karasa daga can ko zan kawo muku abin zama yanzu sannunku yawwa bismillah ku dan zazzauna ya hanya sannunku yawa yawa hajiya ina neman tahir ne wane ne kuma tahir au sunan fa angon naki kenan tahir ko ban gane ba kwankwantar sunan nasa ma kike yi a'a na manta ne me yasa kuke neman sa abin ya daure min kai hajiya ya za a yi ki ce ba ki san waye tahir ba kada abin ya daure miki kai ke dai kawai gaya min me ke faruwa kamar yadda kuka sani ne mun tare a hotel kusan wata uku yanzu idan zai yi tafiya sai dai ya tafiya ya dawo ya zo ya same ni muna zaune kawai sai ya ce mini zai yi tafiya na koma gida na koma gida har yanzu bana jin ɗoriyarsa bai kira ni a waya ba bai aika min sako ba hajiya kwanakin baya na fito kawai daga gida sai na hango shi cikin gari ashe yana cikin garin nan ba inda ya je ya nuna min cewa kuɗi ne ya yanke masa amma idan ya samu kuɗi zai je ya biya hotel ɗin in koma a tunani na in dai har da gaske ne kuɗi ne ya yanke masa bai kamata ya ɓoye min ba kuma ya kamata ya neme ni ya jiya nake amma har yanzu shiru bana jin labarinsa bana jin ɗuriyarsa shi yasa na zo gare ki a matsayinki na uwarsa sai kuma gashi ke kuma kin tare mu da irin wasu maganganun da ban gane ba hajiya dole ne in tare ku da irin wa'annan maganganu saboda a gaskiya sunansa kadai na taba ji don ban taba ganinsa ba balantana in san shi kuran nan da aka yi fitinan nan wannan babar taki ta ce za ta tafi ta je ta same shi ni ban fita na je na same su ba shi sa na ce miki ni ban san shi yanzu baki taba ganin shi ba amma shi ne kuka zo a matsayin iyayensa wannan wani irin al'amari ne haka kuma yanzu ki ce mini baki san shi ba wallahi tallahi kun gani nan hayo na aka yi ba ni da wani dangi na kusa ballantana na nesa da shi ban san shi ba bai san ni ba sana'a ce kawai kina nufin hayan ki aka ɗauko? Hm. haya ta aka yi saboda duk wanda zai yi aure idan bai da iyaye ko kuma iyayensa sun rasu ko kuma akwai wata ƙullalliya to akwai iyayen da ake zuwa ana haya idan iyaye maza ake so sai a tafi a biɗo maza da za su tsaya a matsayin iyaye idan kuma mace ake so matsayin uwa sai a je a biɗo mace da za ta tsaya matsayin uwa kin ganni nan ina ɗaya daga cikin masu irin waɗannan sana'a yanzu ke hajiya har ke da bakin kike kiran wannan ƙazantar sana'a hm. ƙazanta Sana'a ce tunda tana kawo kuɗi. Sai na gaba sana'a ba ce mai kyau. A ganin ki kenan. Ni ku a gani na sana'a sana'a ce in har za ta kawo kuɗi. Don haka a ranan tsayawa ne a matsayin uwa. Kin ga wannan shegiyar katuwan nan? Abin da aka bata ta bani ba shi ta bani ba dubu biyar kadai ta bani. Don haka cuta ta ta yi. Ita kanta ma yanzu in kun tsare ta bata san shi ba don ita ma kawo mata sana'an aka yi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hajiya kina so ki ce mini baki san shi ba kuma baki san inda zan same shi ba ko shakka babu in kina son ki same shi sai dai ki je masallaci ki same shi masallaci kwarai don ta je a mata addu'a ba ko Allah zai sa ta dace ta gan shi ba gaskiya hajiya ba ku da kirki yanzu a haɗa baki da ku a ci amana aure saboda abin duniya kawai ke kanki abin duniyan kika bi kika aure shi in ba haka ba ya zai ya aure ki ya saka ki a hotel ko haya ba zai kama ya saka ki ba don haka ina gaya miki idan za ki wa'azin gudun duniya to ki fara yawa kanki bari in gaya miki wani abu ban aure shi ko don wani abu na shi na aure shi ne saboda ina son shi ne kin ga ba kun zo nan ne don mai sa in sa da ku ba kin zo neman labarin shi ne ban san shi ba bai san ni ba ban taba ganin shi ba don haka nan ku je Allah ya kiyaye Hajiya ba zan taba yafe muku ba baki yanku kuma sai Allah ya saka mu kin ji na roƙe ki ki yafe min ne to in akwai wanda bai kamata a yafe wa ba ke kanki ya kamata ba ki yafe wa kanki da kanki ba amma ba ne ba kin ga mu tafi wannan tana ɗaya daga cikin matan nan ne da ba sa tsoron Allah ki fassara ni da duk yadda kika ga dama an daɗe ana fassara ni insha Allah ba za ki gama da duniya lafiya in duniya ta ki ce ki rike daman irin ku yan matan nan haka yafi dacewa da ku, ku kasance cikin irin wannan halin shashashe kawai Ya wani Allah ki daina Ya zan daina kuka. Bayan yau na tabbatar da cewa bani da aure. Na sani amma ki hakuri ba fa akan ki aka fara auren azalumin namiji ba fa. Ki hakuri kawai mu tafi. za su halin ka sai Allah. Khadija ko yanzu muke abinci ne tunda har yanzu ba dawo ba. A ki bari sun shigo mu ci. Ah, alaikum. Wa alaikum salam. Sun zo. Ga yan halaka sunan ma sun dawo. Ah, ya na gan ku haka? An ce mun kun tafi gidan wannan matan yare kun samu wani labari? Tun da nake a duniya ko ban taba ganin tsinanne ɗan iska irin tayar wallahi. Wani labarin ku samu ba? Ina fa labari. Mama kun san da cewa waɗannan matan da suka zo gidan nan gaba su a yan uwansa duk ba su san shi ba hayo su yayi kawo su gidan nan. Hayansu aka yi kuma? لله وإنا إليه راجعون لا la haula wala إلا illa العلي al-aliyyil haya kuma yanzu babu wani information da kuka samu a gurin su kenan ta ya za a samu information mutanen da su ma ba su san shi ba ita wannan matan nan bata ma taba ganin shi ko a fuska wacce muka je gurin ta bata ma san ko ya fuskan sai yake ba za a mu samu information a gurin ta to ni ina da hanya sannan ina da tabbacin za a samu labarinsa saboda wata ta gaya min wace ce ita wata matar da ya taba aura ne ƙawata Hassana ta ga hotonsa a wayana ta ce ma ai wannan mijin karima ce sai na tambaye ta wace karima ta ce wata ƙawarta ce wacce suka taba ankon aurenta wata tara da suka wuce sannan na tambaye ta har yanzu suna da aure ta ce ma a'a ita bata sani ba sai na tambaye ta ya za a samu information akan ta sai ta yi min fatancin gidan su kare mata har ta ce min ma ta yi kokarin ta duba lambar da ke cikin wayar da ko har yanzu akwai namba ya ta ga ta yi losing lambar da ta ba mu lambar hmm. ai ko in har ya aure ta to babu wani information din da za a samu a gurin ta nashi don kuwa na tabbata halin da ya saka wannan a ciki ita ma halin da ya sa ta kenan ke zai iya yiwa ma maybe suna tare ita bai sake ta bayyana da wannan din lallai ba ne ba watakila za mu iya samun information a wurinta watakila kuma har yanzu suna tare da ita kun san a halin da muke ciki yanzu bai kamata mu ce mun gaji ba ku bari za mu je mu nemo information akan wannan al'amarin ko za mu yi dace inna lillahi wa kai amma ko wanda yaron ya cuce mu Allah ya isa tsakanin mu da shi shi kenan tashi mu je mama bari mu je mu dawo yanzu ba muku abincin tukunna ko gaskiya ne yunwa nake ji ba da za bari sai na ci abinci tun da zuba mata ke ci bari ta zuba mu abinci na ci sai kun da aminci sai ki ci abinci sai ki zauna ki ci to a ce ci idan sai mun da zan ba za ku tsaya cin ba a sai mun da to shi nan, in kuka dawo sai ki ci Khadija da ke hakuri. na? ya kamata ce yanzu ka kawo kayan mata ya kamata mu gaggauta zama mata da miji don mu samu halarci abin da muke yi kullum awo dama ma na yi musu kayan sa rana ne <laughs> ban dauki abin haka ba wani bada jira nake kawai ki zo ki ce an saka rana ban gane ba mu kake jira to me yasa ba taba yi min maganan ba ah to ai ɗauka na yi wai irin ku ne ba ku shirya ba mu a shirya ne ki kawai ne to inda haka ne ki kwantar da hankalinki daga nan zuwa lokaci kankani zan kawo kayan saka rana a je a yi magana a wuce wurin shi kenan <laughs> ki tashi ki je ki watsa ruwa mu fita ko sai kai ka fita ni bacci zan yi bayan zan yi Assalamu alaikum. Alaikum salam. Hajiya wai kin yi baƙi. Baƙi kuma maza ko mata? Mata. Nake je ka ce su shigo. Alaikum salam. sannunku da zuwa na guri ku zauna alaikun salam lafiya lau ɗan je ka musu ruwa sannunku da zuwa sai dai ban san fuskokinku ba eh baki samu ba wani dalili ne yasa aka turo mu hasaba ce ta turo mu na ibrahim Balaji ta turo mu gurin ki to anya kuwa tana nan sai dai kuma na yi misin contact ɗinta tsanin haka ta yi misin taki saboda mun yi kokari mu kira ki kafin nan mu zo dalilin haka ne yasa shi ne muka miki zuwan bazata amma ki haƙuri Allah sai you are free ku faɗi me ke tafa da ku wannan kawar mu ce sunanta Amina yanzu a haka a matsayin matar tahir take sun zama na wata uku haka kuma ya gudu ya bar ta hasina ce ta ga hotonsa a cikin wayana ta ce ai mijinki ne shi ne muka zo gare ki ko za mu samu wani labari game da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ya wadaran tahir da Allah Fatima dan ba mu wuri mana tun da nake a rayuwata ban taɓa ganin fasikin mutum irin tahir ba mutumin da ya so ya lalata da ni a ƙasa mai tsarki kenan kafin ku yi aure kenan idan mun yi aure yana nufin zina kenan amma kai dama kuka haɗu da shi a'a a ofis ɗin agent ɗina fahimta traveling agency a nan muka fara haɗuwa da shi akan maganar mijin visa a kamar yadda ke fada maki komai ya riga kamar sai dai abu guda ne ya rage ma'ana mijin visa mudan ce maki sai an samu eto eh to za ki ba ni lokaci in Allah ya daunin ba da ba za a samu ai ba sai ka bata lokaci ba garin nan a zaune ai dama nema matar visa nake nema da da ka zo da yi a wani abu wanda ake kiran shi matar visa wallahi babu zauna gaskiya ake faɗa miki shakul miki kin samu mijin biza ba dai mijin biza za ki nema ba kuma yadda ki nema wani abu da Allah da gaske ne da san zai tafiya kwarai da gaske wallahi tafiya zai shi wannan da yake gani duk wata biyu sai ya tafi mara kuma ke zama mm-hmm. ai da kai ki ta ake saka saboda ba sai kin biya ba

to labari na da ni tun ina dan karami ne na girma Mata ta kenan tabiza dai ko wani kuwa a inda a ce ke yar wasan kwaikwayo ne to kowane jarumi idan za a yi fim da shi zai so a ce ke rika fitowa ba ta saba ma ne ka kake gani wani kuwa to tun daga ranar da muka rabu da ke kawai sai kika koma farautar bacci na farautar baccin ka kuma kware kuwa, kina fito min a cikin mafarki na a wani irin yanayi na musamman. Kamar yaya yanayi na musamman? Irin yanayin da mata ke zuwa ruwa mijinta. <laughs> Ah, Allah kiyaye. In zo maka a cikin irin wannan yanayin? Ba ke da muke kenan. A'a, ne ban ce haka ba. ana da gaske nake baki san irin daɗin da nake ji ba idan na kira kaina a matsayin mijinki haba i'm serious asali ma abin da ya kawo ni kenan na zo ne in tambaye ki akan ki zama matata idan dai har wani bai riga ni ba daga ganin sarkin fawa kawai sai miya ta yi zaki kar ki canja min tafi inda nake ina maganar aure kuma ki kawo maganar miya to ai na ga magana ne ya zo da wuri to ai ke da zafi zafi ake dukan karfe aha ba kar ka canza min darasi na daga muna wannan magana kuma koma mun wani magana karfe dan Allah ki zama serious Allah ina so ku turo a gama magana ne kafin mu tafi kin ga muna dawowa kawai sai dai a yi maganar aure in dai har wanda ya bai riga na ba haka ne <laughs> babu wanda ya riga ka alhamdulillah insha Allah wannan tarihi sai ya tabbata daga mijin biza na zama mijin gaske ke hello dear lafiya lau wallahi alhamdulillah kai ta ne jan wow gaskiya kuna shan wahala a gurin aikin ku sosai kai kai ka ai ba zan iya ba shi yasa aka ce maza ne za su ringa yin wannan ayyukan mata su zauna a gida <laughs> kana ban dariya wallahi ina zaune a falo kallo nake yi A'a. Za ka dawo kuma. Mu da kai kuma ka ce yanzu za ka sake dawowa. Fuskar nawa ne baka gaji da <laughs> To sai ka zo dai. Bye. Kamar kin gama amincewa da wannan yaron ko? Karime? gaskiya ne na amince da shi umma daman shi ne irin mijin da na daɗe ina jira yanzu to alhamdulillah allah ya kawo shi yanzu makin bincike ko shi waye gaskiya ban bincika ba kawai dai abin da na sani shine ya kai ni gurin mahaifiyarsa kisan a wurin hamza agent a nan muka fara haɗuwa da shi to ai ya kamata ke tambi hanza abinci ko shi waye ba na son aikin gaggawa don na ga gaba ɗaya kin sakankance da shi ni kuma ba na son abin da zai taɓa rayuwarki kin ga ke mareniya ce shi kenan umma ba matsala insha Allah zan je in samu hamsan mi magana da shi shi kenan ya dai kamata gaskiya shi kenan dai tun daga wannan ranar kullum sai ya zo gidanmu har na gabatar da shi a gaban mahaifiyata saboda mahaifina ya rasu a gidan nan daga mahaifiyata sai ƙannena da ni muke zama yanzu ma dan sun fita unguwa ne da kun same su ni dai business woman ce ina saro kayayyaki daga dubai sai na ga na dan tara kuɗi me zai hana in tafi umra ashe dai tsautsayin haɗuwa da tsinanne ne fa ban gane wace ce ba <laughs> ai tun da na ga kina kallo na na san yanayin da ka nuna kamar baki gane ni ba ni ce karima da muka zo da tahir ran nan karima tahir kuma wani gidan kuka zo eh mana karima wadda muka zo tare da tahir za mu tafi min mijin biza? saudiya kuma yarinya ni fa mantuwa ce da ni to to umma na san dai idan kin manta da ni ba za ki manta da ɗanki tahir ba wai ko mai sunan malam kike faɗi ne mai sunan malam kuma to gaskiya ban sani ba ko ku haka kuke ce mishi amma ni da tayar na san shi kin manta mun zo da shi wata ranar juma'a a a a a sarka ta da nake can an daga saudiya za a daura aure ke ce <laughs> haka ne umma wallahi ne ce allah sarki ki yi haƙuri rashin gane ke da ban yi ba <laughs> ba komai ai mai sunan malam ba ɗana ba ne ya dai ɗauke ni ne tamkar mahaifiyarsa saboda harkar saudiya da muka yi da shi amma kuma ni ya ce min ke mahaifiyarsa ce mahaifiyarsa kai ya dai gaya miki dai haka ne saboda yaron kirki ne domin duk hajji da umara zaki ki ga yaji kuma yana ganin girman na gaba da shi kina nufin baki taba sanin ko wani nashi ba idan na gaya miki cewar na san wani nasa to na yi ƙarya har ka tafiye-tafiye ce ta haɗa ni da shi kuma sannan ban taba ji ya cutar da wani ba kai wato gaskiya abin ya bani mamaki sosai tun da dai muke magana mijin biza da shi sai ya bijiro min da magana aure to amma ni ban san wani nashi ba kuma kin san aka zo ga maganan aure tsakanin iyaye ya kamata a yi amma kuma sannan ya sake ce min wai sai mun je mun dawo sai na tana cewa mun taɓa zuwa nan tare da shi kuma ke ma kin ce baki san ke ba ba yar uwarsa bace ba komai ba a gaskiya ba ni da alaka da shi amma tun da har magana aure ta shiga tsakaninku ko ne zan iya masa jagora kuma da a ce 'ya'yana ma ba su yi aure ba ko su ya nuna yana so zan iya shi a cikin 'ya'yana saboda mutumin kirki ne hmm, na gode sosai daga barin gidan hajiya tun daga wannan lokacin na fara tunanin cewa anya kuwa tahir mutumin kirki ne ka ɗauki matar da za ka aura ka kai ta gidan uwar ƙarya anya ko za a shuka alheri ni kaina ina tantamar shuka alkhairi tunda ta ce min ba ɗanta ba ne wallahi duk jiki na ya sanyi to shi hamza ejan ɗin me yace. ce to ni dai abin da ya ce min ce min ya yi wai babu wani matsala a tattare da shi wacce za ka aura ni ne mata ƙarya inda har da gaske kake ni kaina waɗannan su ne tambayoyin da suka cika min kai ni fa bakin halinsa bane ya dame ni ina so in san waye shi su waye iyayensa kin kira shi kuwa na kira shi na gaya masa kawai ya fashe da dariya dariya to ya ce min wai gobe in shirya zai kai ni gidan iyayensa gidan iyayensa kuma eh haka ya ce to wasu wani irin mutum ne da kowa sai ya tsine mishi ai mutumin banza ne wanda kowa daga ƙarshe sai ya tsine masa amma fa daga farko ba za ka taɓa sanin illarsa ba mutum ne mai kulawa zai ringa kiranki a waya zai nuna duk duniya kina da matuƙar muhimmanci a wurinsa akwai wata rana ya gaya min cewa za a yi bikin abokinsa saboda haka yana son in je yana so ya sanar da duniya cewa ya samu matar da zai aura ya zo ya faɗa mu na amince na ta jiransa har bayan sallar isha bai zo ba sai wurin karfe goma ya faɗa min uzurinsa na karɓa muna zuwa wurin bikin kawai sai na tarar mutane suna watsewa kawai ba ne kai kawai nan ba zai ji daɗi yanzu juya ya kamata mu yi mu gaisu ina masauki mana masauki kuma oh sorry na manta ai ba ki san yadda abin yake ba mu haka muke bikin mu idan dai har muka fito wajen biki to a hotel muke zama nan za mu yi wanka mu canja kayanmu da kowa da kowa har sai an gama bikin sannan

sai da 'yar uwata mace mana ko kuma kai idan na aure ka <sighs> to ai zaki aure ni din me a ciki ko kin shirya yaudara ta ne a'a idan ban yaudare ka ba kai ma ba zan bari ka yaudare ni ba me yasa kike zaton zan yaudare ki dan Allah kar ki wulakanta min soyayya to idan baka yaudare ni ba ka taya na adana mutunci na ki adana wa Luk Karima, duke da ke kai da adana mutuncinki, na tabbatar da cewa ni ke adanawa. Ta haka ya kamata in ɗauka a lokacin da na ga dama. A'a, ba daidai ba ne. Ka ji wani lokacin da aka shaida maka cewa na zama matarka. ina tabbatar miki da cewa wannan lokacin zai zo ai ina nan da ke ni ma ina tabbatar maka da cewa lokacin zai zo insha Allah yayi yayi na yadda har da su kokowa na da ya ɓaci na fita daga cikin ɗakin tun daga wannan ranar ban sake barin ya ganna ba idan ya kira ni a waya bana dagawa ya turo min text na bada hakuri still ban masa reply ba bai sake gani na ba sai ranar da za mu yi tafiya amma kun san wani abin mamaki gayan nan har a saudiya yana neman ya lalata da ni har da su ɗauke min fasfot ɗina na faɗa mishi cewa wai baya tsoron Allah ya ce nan wuri ne wadda idan kai laifi za ka roƙi Allah ya yafe maka na ce mishi tabbas nan wuri ne na neman tuba kuma wuri ne na gudun aikata saɓo na ce mishi cewa ba zai taɓa samun haɗin kai a gurina ba har sai ya aure ni ai kuwa muna dawowa ba a yi wata ɗaya ba ya aure ni ya nuna min gidansa da yake ginawa amma gidan ba a ƙarasa ba ya ce min zan ci gaba da zama a gidan iyayena idan an gama sai in koma gidansa na amince tun da ya riga ya aure yau muna wannan hotel ɗin gobe muna wancan hotel din idan zai yi balaguro zai tafi da ni muka sha tsawon wata uku a haka kai in takaice muku aka zo aka sha wajen wata hudu ban sa sha ido na ba kuma ban san inda zan je in neme shi ba ban ga saƙonsa ba bai kira ni a waya ba sai na je wurin da yake gini ban taɓa da kowa a gurin ba kuma ginin ma yana nan kamar yadda na gan shi a baya na yi haƙuri na dawo gida ina jiran tsammani aiko bayan sati ɗaya sai ya aiko min da saƙo kun san saƙon menene ya sake ni tsinannen tahir ya sake ni tun daga wannan lokacin ban sake jin ɗuriyarsa ba sai kwanan nan wata ƙwata take bani labarin cewa ai ta samu wacce ta san shi kuma ta san labarinsa ta san gidan da yake zama me zai hana mu je mu yi mishi ta tsiye na ce mata a'a ta bar shi kawai tunda ni ba ni da wani alaƙa tsakanina da shi yanzu don haka ke ma sai ki je ki jira saboda na san ko ba daɗe ko ba jima sai aiko miki da takardar saki kin ga ke ma kin yi mijin biza kenan amma ba na zuwa makka ba to ai gaskiya ni har yanzu dai mai sake ni ba da ɗalage kwatanta min gidan shi wala ban tambaye ta ta kwatanta min gidan ba amma dai abin da za a yi yanzu ki bani numban ki idan na kira ta ta kwatanta mu sai in kira ki faɗa miki yau na gode gaskiya yan mata ba kyauta min ba da aka yi me da kika banna a ranar tun ɗazu ina jira ki kuma gashi rana yana ta duka to kai kuma wa me kake so a yi sai ki bani hakuri ah, hakuri kuma kware kuwa saboda laifin da kika yi ai ba karami bane au hakuri kake so ba to kai sai me kuma sai kuma ki bani lambar ki 未知のビザ。 yanzu yarinya ta ce ba ta so ta fasa me matsalan ka ne a ciki ko kai zaka zauna mata da shi kin lare yanzu kokari kake kuma da karamin mutum kenan Allah isa jariri zaka zama ba karamin mutum ba Watch how the game ends. It's Adam Izengo against Jamila Nagudu, Hadiza Aliu Gabon, Aisha Aliu Tania, Mariam Booth, Fati Washa, Halima Atete, and Rahama Sadau. Mijin Visa. Me yasa ba zan yi fishi ba? tunda kin nuna ba ke da ni ba gaba daya An dai aure kike so kin tara sa samu aiko bayan sati daya sai ya aiko min da sako kun san sakon menene ya sake ni interrupted by falalu a dorai lijin visa marketed and distributed by au merafas nigeria limited